Allah kamo rediyo biyu a Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai cita da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma. Daga shi kuwa sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu sa zama kuma za su jaɗin shirin. Amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 21 ga watan Satumba na shekara ta 2022 wanda daidai da 24 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan Satumban shekara ta 1909 aka haifi dr kwame nkrumah shugaban kasar ghana na farko sannan kuma wanda ya jagoranci mutanen kasar zuwa ga samun 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka dr kwame nkrumah ya kafa jam'iyyar ghana national party sannan kuma a shekara ta 1951 ya zama firaministan kasar ghana na farko bayan zaben gama gari wanda aka gudanar a kasar da haka kuma ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har sai da suka baiwa kasar ghana 'yancin kai a shekara ta 1957 a lokacin mulkinsa sojan kasar ta ghana sun yi yunkurin yi masa juyin mulki a lokuta daban-daban amma ba su samu nasarar yin hakan ba sai a shekara ta 1966 a lokacin da jisad ankara ya jagoranci juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin nkurma a lokacin da yake ziyara aiki a kasar china unkurma. ya taimaka matuƙa wajen kafa ƙungiyar 'yan baronmu wato non-alliance movement da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta oau wadda ta zama tarayyar afirka eu kenan daga bisani nkurma ya rasu a shekara ta 1972 a ƙasar romania da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan satumban shekara 1994 majalisar dokokin kasar faransa ta kafa dokar hana mata 'yan makaranta sanya hijabi a makaranta faransa ta kafa wannan doka ne a daidai lokacin da hakan ya hannun riga da abin da ke rubuce a cikin kundin tsarin mulkin kasar wanda bai wa kowa da kowa dama a kasar ya aiwatar da addininsa daidai da ya fahimta ba tare da wani yana da haƙƙin ya hana shi ba matakar dai ba zai cutar da jama'a ba amma maimakon janye dokar wadda ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran jin jihadin musulunci a nan kasar iran ya ce saddam hussein na kasar iraki ya wakilci manya-manyan kasashen duniya ne a yakin da ya kallafa wa kasar iran shugaban kasar iran ya gode wa gwamnatin kasar iraki dangane da shirya ziyara 40 a cikin nasara sannan za ku ji cewa shugaban kungiyar tarayyar afirka ya ce nahiyar afirka ba ta son daukar bangare a yakin ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jinjin halin musulunci na kasar iran imam ayatollah said ali hamna'i ya bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar iraki saddam husaini ya wakilci manya-manyan kasashen duniya ne a yakin da ya kallafa jamhuriyar musulunci ta iran a shekara ta 1980 har na tsawon shekaru takwas tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau laraba a lokacin haduwarsa da kwamandojin da suka shiga yakin kare kasar na shekaru takwas a daidai lokacin da za a fara makon kare kasa na wannan shekarar imam in ya kara da cewa yaƙi mai tsarki na tsawon shekaru takwas tare da saddam husaini wani babban al'amari ne a tarihin jamhuriyar musulunci ta iran a jiya da yau da kuma gobe kuma ba abu ne wanda ya zo ba zata ba jagoran ya kammala da cewa ya kamata a isarwa kasashen duniya gaskiyan abin da ya faru a yakin shekaru takwas da gwamnatin saddam hussein na kasar iraki sannan wa'anda suka shiga wannan yakin sun cancanci kula ta musamman da kuma girmamawa shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya gode wa gwamnatin kasar iraki bisa shiryawa da kuma aiwatar da ziyarar arba'in na miliyoyin masoya imam hussein a.s. cikin kasar a cikin nasara kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka ne a lokacin ganawarsa da firayim minista ƙasar iraki mustapha alkazimi a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a birnin new york na ƙasar amurka shugaban ya ƙara da cewa yana fatan majalisar dokokin ƙasar iraki za ta gaggauta ayyukan siyasa a ƙasar wa'anda za su kai ga kafa gwamnati mai ƙarfi a ƙasar ta iraki nan ba da daɗewa ba a nashi bangaren firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya buƙaci gwamnatin kasar iran ta gaggauta kammala aikin layin dogo da take ginawa tsakanin garin kan iyaka na calamce na ƙasa ta iran zuwa birnin basra na kudancin ƙasar iraki saboda muhimmancinsa ga ƙasashen biyu shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya rattafa hannu kan dokar ɗaukar mayakan sa kai na wucin gadi don tallafa a sojojin kasar a yakin da suke fafatawa a kasar ukraine kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a wani jawabin da ya yi wa mutanen kasar jim kaɗan bayan sanya hannu a kan dokar a yau laraba shugaban ya amince da wannan dokar ne a daidai lokacin da kasar take cika watanni bakwai da shiga yaki a ƙasar ukraine da kuma shirin yankunan da sojojin rasha suka kubutar daga ƙasar ukraine suke yi na gudanar da zaben raba gardama wanda zai ba su damar shiga cikin ƙasar rasha a ranar juma'a mai zuwa ce ake sa ran za a fara zaben raba gardama a yankunan luhansk kherson zaporizhia da kuma danex na yankunan da sojojin rasha suka kwace a ƙasar ukraine da ƙarshe shugaban ya ce duk wanda ya sami horon soja a ƙasar rasha yana da wani matsayi na musamman a ƙasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kungiyar tarayyar afirka na karba-karba kuma shugaban kasar senegal Macky Sall ya bayyana cewa kasashen afirka ba sa son a shigar da su cikin rigimar yakin ukraine saboda matsalolin da take fama da su su sun ishe ta majiyar da juma musulunci ta iran ta nakaltar shugaba Sall yana faɗar haka ne a jawabin da ya gabatar a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a jiya talata ya kuma kara da cewa a kudurin allah wadai da kasar rasha da aka gabatar a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a cikin watannin da suka gabata mafi yawan kasashen afirka sun zaɓi zama ɗan baruwanmu wasu ba su kaɗa kuri'unsu ba saboda saboda kasashen suna son su zama suna hulɗa da dukkanin kasashen duniya shugaban ya kammala da cewa kasashen rasha da ukraine su ne suke samar da kashi 30 cikin 100 na alkama a duniya amma yakin da aka fara a ƙasar ukraine ya sanya ƙasashen afirka da dama suna fama da ƙarancin abinci kafin haka dai a jawabin da ya gabatar a majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi kira ga ƙasashen duniya da su daina tsayawa kan katanga a yakin da ake yi a ƙasar ukraine su fito fili su yi allah wadai da ƙasar rasha rahotanni da suke fitowa daga tarayyar najeriya sun nuna cewa farashin ka'aikin masarufi sun yi tashin koron zabi har na kashe 100 cikin 100 a cikin shekaru biyar da suka gabata jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa a cikin watan agustan da ya gabata kadai farashin kaaiki abinci sun tashi da kashe 20.52 cikin 100 wanda shine mafi yawa idan an kwatanta da watan satumban shekara ta 2005 rahoton ya kara da cewa kayaki abinci da tsadar ta shafa sun hada da biredi da hatsi da dankali da kifi da doya da nama da man girki da sauransu ma'an sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaishe da Tahir Amin da ya karanta mana labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba shirin nan na mu koma noma wanda mun shaba Adam ya shirya kuma zai gabatar. Mu koma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to ayu za mu dubi ne akan wani shiri na gaggawa da bankin raya afirka ya fito da shi domin fuskantar kalubalen da ke gaba na wato karancin abinci da duniya take fuskanta. fuskanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. a ranar juma da ta gabata wato 20 ga watan nan na mayu shekara ta 2022 bankin raya nahiyar afirka ya amince da sakin wasu kudade da za su kai dala amurka biliyan ɗaya da rabi domin fuskantar kalubalen matsalar abinci da ake fama da ita a duniya a ƙarƙashin wannan shirin manoma miliyan ashirin wato ƙanana kenan a nahiyar afirka ɗin za su amfana da kudaden da za a saki. domin su samar da kayan abincin da za su kai ta miliyan talatin da takwas abubuwan da za a bayar manoman ya kunshi irin abinci mai nagarta da kuma kayan aiki na zamani sannan nan abu ne da dai cewa a halin yanzu duniya ta fada cikin matsalar abinci da za a iya fuskantar karancinsa saboda yakin da rasha take yi da kasar ukraine sanadiyar wannan yakin dai nahiyar ta afirka tana fuskantar karancin abinci da yawansa zai kai tan miliyan talatin musamman alkama masara da waken suya waɗanda suke da matukar muhimmanci a abincin da ake sarrafawa na yau da kullum a nahiyar saboda haka manoman nahiyar ta afirka sa da buƙatuwa da su sami iri mai nagarta kafin damuna bana ta kankama hakanan kuma za a baiwa manoman na nahiyar afirka takin zamani kudaden da bankin raya afirka din ya ware suna ƙarƙashin mataki ne na gaggawa da kuma na kota kwana domin fuskantar wannan matsala kudaden da aka ware har ila yau sun karu da dala biliyan goma sha biyu don akwatanta da irinsu da bankin raya afirka din ya ware shekaru biyu da suka gabata ta fuskar wato samar da abinci a nahiyar shugaban bankin raya afirka dr akinmi adesina wanda dan najeriya ne ya bayyana cewa taimakon da ake baiwa nahiyar na abinci bai isa ciyar da nahiyar ba dr adesina ya kuma ƙada cewa afirka mata da buƙatuwa da kwanukan abinci na sadaka ko taimako abin da take buƙatuwa da su shine irin abinci domin nomawa da injinan noma da girbi idan afirkan ta samu waɗannan to za ta iya ciyar da kanta da kanta cikin mutunci domin roƙon abinci da mika hannu da yin bara yana tare da ƙasƙanci in ji dr adesina a farkon wannan watan an yi wata ganawa da ita shawarwari akan harkokin noma da samar da takin zamani a tsakanin manoma na nahiyar ta afirka da ministocin kudi da noma na kungiyar tarayyar afirka ministocin kudi da na noma sun amince cewa za su samar da sauye-sauye a cikin salon ayyukan nasu saboda a kawo da dukkanin matsalolin da za su iya kawo cikas a hanyar da aka ɗauka na cimma wannan manufa ta daƙile karancin abinci wanda zai iya faruwa ya kuma jefa nahiyar ta afirka cikin matsala a cikin nahiyar ta afirka an samu hauhawar farashin kudin alkama da kaso 45 cikin 100 hakanan kuma farashin takin zamani ya tashi har ya rubanya da kaso 300 a halin yanzu da akwai karancin takin zamani a nahiyar da ya kai tan miliyan biyu hakanan kuma farashin burodi da sauran muhimman kayakin abinci da sun tashi da fatan za a cimma wannan manufa kuma kayan aiki da kudaden da za a ware a cikin nahiyar tamu ta afirka za su isa ga manoman na asali domin su taka rawar da aka san su da ita wajen baiwa al'ummar nahiyar abincin da suke bukatuwa da shi domin kaiwa bakin salati da kuma fatan cewa yakin da ake tsakanin rasha da ukraine zai kawo ƙarshe domin baiwa duniya damar samun abinci waɗanda suka daɗe suna tamu daga wannan nahiyar tun masu kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kun fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon. mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai su are lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gato muku mai san ma'afi ne a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu su gyara zama kuma za su daɗin wakar ai saurari lafiya شکستن های هر شب حسی که گم بود تو خنده هامون با تو قصه عشقی که آروم ردش و گم کرد از تو صدامون من با تو گریه کردم هر شب دل ما پس مثل سایارو هر جا بودی به دنبال تو بودم تو حتی دل ندادی یک ساعت با هوای تو بنشینم بیدارم کن از این خواب من هر شب خواب چشماتو میبینم بی من رفتی بی تو موندم عشقی بین ما بود و پنهون شد من دور از بیداری که هر شب بی تو نشسته غمگین و خسته تنهاست روح بیتابی که هر روز بعد تنهایی دل به تو بسته بای از من مثل هر شب از عشق قصه است و مثل هر روز آبوشی خسته از تنهایی داری از و تا نباشی بیتابی مثل ابری دور و تنها از من تا نبارم چون باران بر نمی به دنیا یا دل کندن یا دل بستن من با عشق تا زنده میمونم من دور از تو تو دور از من من پایان عشقو میدونم دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تو دلی خون شد دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تا خاموشی بدون پایان ما نیست to ma da mai san ma'afi a cikin wannan waka da ka tanadar mana da fatan masu sun ji daɗinta kuma ta ƙayatar da su a nan zan jalin zamun shirin saboda karancin lokaci a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. یوز و تیز چنگی چون پلنگ باد میگوید اقابید موج میگوید نهنگ یاد کن از فتح خیبر باز کن دروازه رو گل به گل تکثیر کن این عشق پر آوازه رو یک ملت تلاطم میکنه تو جسم تو اوج میگیره کنار نام ایران اسم تو to duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin ganin lokacin na mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu dauki zuwa dan shirye-shirye amma kafin nan a madadin Tahir Amin da ya karanta mana labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya.